malam ina so a yi mini ƙarin bayani kan suna malamai sun ce taron suna bid'a ce to malam ina son ka yi mini bayani akan yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da yadda za a yi raɗin suna hmm. eh? Um, na uh, suna menene tambaya ce suna bid'a ce suna bid'a ce eh amma yana so ga masa yadda ya ake rada suna eh. na'am an maka haihuwa idan an ma haihuwa akwai sunnar da mutane da yawa busanta ba za ka kira yan uwanka a dafa abinci ka yi walima wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul adabil mufrad babu laifi ka tara abokan arziki wanda duka ke so ka yi abinci ka gayyace shi idan ya taho an ci abinci an mun haihuwa ne wannan ya auku da sahabban manzon Allah kun kuwa sani sahabban manzon Allah ba su yin bid'a na gayyace ka ne walima ta haihuwa an haifan min ɗa sunansa kaza A'a, to kuma wannan wani abu ne daban, yaushe ne ake sa ma yaro suna, to yana da matsala kamar kashi uku, ka duba tuhfatul maudud na ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa, ba littafin da ya fi shi wajen bayanin haihuwa, komai na haihuwa yana ciki. Wato matsala ce kashi uku, na farko shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam duk haihuwan da aka yi madina ake kawo masa ɗa, a ranar da aka yi haihuwan manzon Allah yake faɗin sunansa. ranar da aka yi haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran sunan ɗan za a kawo masa ya masa tahni ya tauna masa dabino ya sa mar ruwan a baki ya haɗiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa suna kama abdullahi bin zubair lokacin da aka haife shi shine ma ɗa na farko da aka haifa a garin madina asma'u bintu abubakar yarna na aisha domin lokacin da musulmai suka iso madina yahudawa sai suna cewa ai sun yi sihiri ga musulmai ba za su haihu ba abin hada ya shiga hankalin wasu sai ga asma'u ta haifi da sai ya zama albishir ga dukkan musulmai maganar yahudawa ta tabbata ƙarya musulmai suka yi ta farin ciki suna murna ta kira anas ta tura wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan da annabi ya masa suna abdullah to hakan nan kuma a ummu sulaim matan abu talha ita ma lokacin da ta haifi ɗa ta kira anas ta bashi ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka haife shi manzon Allah ya masa suna Abdullah za ka samu ire-iren haka da yawa cikin ma sahihul Bukhari da Muslim littafan sunna masu yawa saboda haka malamai suke cewa ranar da aka haifi ɗa yana da kyau a yi masa suna a wannan rana ana kiran sunan ɗan a wannan rana sannan na biyu shine rana ta bakwai hassan da husaini sai rana ta bakwai aka yi musu suna jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ya inganta cikin hadisai kuma ga hadisai da suka tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa kowane yaro yana bin lamunin abubuwa kamar haka na farko a yanka masa dabba a rana ta bakwai a masa suna a ɗebe masa daudan da ke kansa wato a aske kansa a auna a ba da sadaka wannan duka ya tabbata hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka ɗauka shi batun suna ya ɗauki kamar fasali kashi biyu ko dai mutum ya yi ma ɗansa suna ranar da aka haifi ɗan ko ko ya yi ma ɗansa suna ranar bakwai domin kafin rana ta bakwai ɗin nan tunda ana son a yi ma yaron aski kaga fatar yaron ta yi ƙarfi yadda har aska za ta iya bin kan ba tare da an samu rauni ba sannan kuma za a yanka dabba a wannan rana kuma babu mamaki ranar da aka maka haihuwa ɗin baka da kuɗin rago amma kafin kwana bakwai ɗin mutum ya samu dama to ɗayan biyu ko dai ka ɗauki ranar da aka haifi ɗanka ka yi masa suna ko ka ɗauki rana ta bakwai duk wanda kai kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan shi kansa annabi duk ƴaƴansa da aka haifa a ranar yake musu suna ba ku ganin hadisin da ke cikin littafin bukhari manzon Allah ya taho da asubahi yake gaya wa sahabbansa wulida li al-lailata gulamun fasammaituhu bismi abi ibrahim daren jiya an haifan min ɗa annabi ke gaya masa habbai daren jiya an haifan min ɗa kuma na masa suna Ibrahim na sa masa sunan kakana annabi Ibrahim to akwai kuma fahimta ta uku wanda fahimta ce ta mazhabar hanbaliya da ke cewa babu laihi in mutum ya yi maɗansa suna rana ta uku amma dai asali sunnar manzon Allah ɗayan biyu ne ko dai ka yi maɗanka suna ranar da aka haife shi ko kuma rana ta uku ranar da aka haife shi ma shi yafi karfi akan rana ta uku rana rana ta bakwai kai rana ta bakwai kuwa an fi so ga wanda zai yi akika wanda zai yanka ma wannan yaro dabba ya bari sai yaron ya kai kwana bakwai kafin nan ya faɗi suna